أغمض والرابع الإخفاء عند الفاضل من الهروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها سداتنا كم جاد شخص قد سمع دم طيبا زي في تقا ضع ظالما تقا وظن كنا تقا تقا زد في تقا أكام النون والميم المشددتين بيتي ديني وغنمي من ثم نو ننشدد وسم كل لن حرف غن نتم بدا أكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لل الذي ذي الحجة أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإزحار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف اللينة لذي الهجا أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام إظهار وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى قرنت أحكام النون والميم المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وغن ميما وسم كل حرف غنة بدا أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف اللينة لذي الهجا أحكامها ثلاثة لمن ضبط أحكام إخفاء نذغم وإزحار فقد إخفاء نذغم وإظهار فقد فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى تقم من تابق قاما اللوبة كو أمنا دا اللو هنا أي جف القلم سيدي غوبي وأن اللجنة الإجراءات لا تجرون أي شيء ba ku da wani ijira'in da kuke yi shi mutum ɗan kaɗan a cikin ku na sha yaban su sauran kawai duk bulgatul majalisi na shirya وغن أحكام النون والميم المشددتين hukunce hukuncen mimin da nunin masu shadda mimin da nunin masu shadda mimin da nunin masu shadda al-mimul mushaddada da annunul mushaddada kullum idan aka ce a tashjid ibaratun an harfai ne awwaluhuma sakinun wal akharu mutahabbikun kullum idan an ce shadda to ana nufin harafi ɗaya ne a wuri harfa biyu ne sai aka dunkule suka zama harafi ɗaya na farkon su dole ya zama saki ne mai sukuni na biyu kuma ya zama mai wasadi to shine ake ce masa ashaddatu inna thumma hukunci ɗaya ne wa gunna miman ka yi gunna ga mimun sun nunan sannan nunun shuddida matukar suna da shadda gunna dama can ga ta can duka wa gunnatun makhraju hal khayshumu wa gunnatun makhraju hal khayshumu gunna kullum daga kar hanci take fitowa shi yasa mutum ya toshe ta hancinsa ba zai iya yi ba in kaga ba zai iya yiwuwa ba mi kullum harfa gunnatin bada sannan kowanne daga cikinsu da almimul mushaddada da nunul mushaddada ka kira kowannensu harfa gunnatin harafin gunna bada haka ya bayyana su dama ko da yaushe su ake ta magana kansu kun ana da almimul mushaddada ana da annunul mushaddada sannan ana da annunus sakina sannan ana da almimus sakina ka gani ko a kansu ake hukunce hukunci hmm? akwai annunul mushaddada hukmuha izharul gunna akwai annunul mushaddada mi almimul mushaddada ita ma hukmuha izharul gunna shine wannan sannan ga annunul sakina bi ahkamiha al arba'a ko annunul sakina laha من نون تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ سبيل فالأول الإظهار قبل الأحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام ko شين ونا بستة أتت في يغملون عندهم قد ثبتت لكنه قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم تنقاشنا to su ne waɗannan da ake magana kan sai a kamul mimi sakina a kamul mimi sakina sai ce wal mimu in taskun mimun kuma in ta zama sakina tana da sukuni ta ji qabla al hija kuma ta zo kafin harfofin hija'i huruful hija su ne waɗannan huruf din guda 28 harfan harafi 28 to idan mimun mai ɗauri ta zo kafin su la alifin layyinati babu al'alifin layyina babu alifin layyina ne al'alifin layyina babu alif dalam babu alif wacce in an ce al'alifin layyina ita ce alif wacce ta kasance wadda ba a nutuki da ita wato aliful wasli kai tsaye a samu mimun sai a samu wani harafi a gabanta banda inda mimun za ta zo gaba kuma a samu alif da lam ko a samu haraf a samu alif aliful wasli wannan duk da ce da allo akwai aliful wasli akwai aliful qas'i bi zil hijaga mai hankali al al hija aqal al hija da mai hankali al hija shi kuma shine wannan hada harafi shi yasa kuke da tahaji a aiko a kamu hasala sato idan aka samu wannan to tana da hukunce hukunce guda uku liman babat amma fa ga wanda ya haddace saboda ka haddace waɗannan hukuncin ikhfa'un akwai ikhfa'i idghamun akwai idghami wa izharun faqat sannan izhar me yasa yace faqat saboda babu iklabi ikhfa'un idghamun wa izharun faqat ai laysa hunaka iqlabun domin iqlabi ne a nunin sakina yake juyewa ya zama mai ya zama ikhfa'i amimun sakina فالأول الإخفاء عند الباء نفرقو شيني الإخفاء عند الباء أنا مسا إخفائي أو جنباء ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة شي ساكي مسا الشفوي دباكي أكي ينسى ترميهم بحجارة وسمه الشفوية للقراء sannan a wajen makaranta alkur'ani ka ce masa ashafawi me yasa malam ya ce lil qurra'ina akwai malaman nahawun da suke ganin ba za ce shafawi ba sai dai a ce shafahi ashafahiyu a sarfance kenan to shine zai ce su kur'a'u suna cewa ashafawi ne domin ai sabanin da suke yi menene mufradin ashafatan shine ashafahu ashafa ashafa lebe kenan ashafatun ashafatu yace ashafatan الشفتان للشفتين الواو باء ميم غنة مخرجها الخيشوم كاجا شفتان to sai suna ganin nisbar sa sai dai a faɗi ha'un sai a ce ashafahi to ne sai ya ce su qurra'u suna ce masa ashafawi ne to daga in ka ji ya ce ashafahi to ba yana nufin a wajen ba ne amma a wajen makaranta ƙur'ani? su ashafawi suke cewa wato harafin ikhfa'ul mim sakina harafi nawa ke da shi eh? harafi daya wani harafin ne shine bawo والثاني نبي إدغام بمثل هاءته shine za a yi idgami idan aka samu wata mimun dan a gaba ga mimun mai ɗauri gaba kuma aka samu mimun mai wasali ga mimun mai ɗauri gaba kuma aka samu mimun mai wasali shine bi misli ha'ata idgami yana zuwa ne idan an samu wata irin mimun irin mimun sakina amma da sharaɗin ta zama mai mimun mutaharrika wa sanna idgaman saghiran malamai suna ce masa al-idghamu saghir me yasa ya ce masa al-idghamu sage saboda الإمام أبو عمرو أبو العلاء أمرون البصري إيه شي الإدغام الكبير الإدغام الكبير أوجه الإمام أبو عمرو العلاء أبو عمرو العلاء الإمام المازني با وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلاء أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللة قال شيني شيني شيني شيني شيني أبو أم تو ينا دا قراءة السا قراءة السا إتا ينا دا, ينا, ينا الإدغام الكبير دي إن دا ودادي ودا دي با سكا هدو ko suna da wasali in dai iri ɗaya ne to zai musu idgami kamar a cikin suratu taha yana cewa kai nusabbihak كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا شي ذا سيتي مقال إدغام الصغيرنا شي كده كده الإدغام الكبير أبو عمرو أبو عمرو الآلاء أبو عمرو ابن العلاء شي كده كده وانا من فهمت أي to shi yasa sai ya ce wa sammi idghaman saghiran ya fata ka ce masa al idghamu saghir ya fata ya kai matashi da dai duk da ku ake wa sammi idghaman saghiran ya fata shine kuma ake ce masa idghamu al mutamafilain ko shine idghamu al mutamafilain to wallahu alam akwai tambaya oh, sai kun gama ko الله